اليوم الذي سياتي ولا يهم أي إنسان إلا الدفاع عن نفسه كل إنسان مشغول كل نفس بما كسبت رهينة يوم لا يغني مولا عن مول شيء الوالد لا يغني عن ولده وهكذا العكس فالعكس بالعكس لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه أما الآية الثالثة قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد وهذا الغد هو ذلك اليوم واتقوا يوما هو هذا الغد هنا في الدنيا قال غدا ولكن في هاتين الآيتين الأولى التي كما سمعناها في البقرة وثنى النحل كلتاهما تناولت الكلام عن اليوم عن يوم القيامة إذا ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير خبير أي ذو خبرة بما أي بكل ما تعملون كل ما تقومون به معلوم عند الله رب العالمين لا تخفى على الله خافية اللهم استرنا يا رب العالمين ثم بعد أن تركنا الدنيا وفارقناها وتركنا الأحبة والأقرباء وكل من نحب حتى الذي لا نحب نفارقه قال تعالى فيها تحيون يتكلم عن هذه الأرض في هذه الأرض تحيون كل منا يحيا على هذه الأرض وفيها تموتون ومنها تخرجون حياتكم إنما تكون على وجه البسيطة هذه الأرض مبسوطة مترامية الأطراف تراها مد البصر من كانوا إلى أبعد أي مكان على وجه الأرض ومن مكة إلى أقصى الأماكن على وجه البسيطة تراها مد البصر قال تعالى فيها تحيون في هذه الأرض تكون حياتكم أنا أعيش على وجه الأرض عندنا الأبنية وعندنا الدكاكين وعندنا الحوانوت وعندنا المكاتب وعندنا وعندنا كلها إنما تقع على وجه الأرض إذا فيها تحيون وفيها تموتون ومنها أي من الأرض تخرجون ثم قال المفسرون أي في الأرض تولدون وتعيشون وفيها تموتون وتدفنون ومنها عند البعث تخرجون ثم قال في الآية الخامسة منها خلقناكم كل منا خلق من التراب لأن أبانا آدم خلق من التراب آدم من تراب مهما لون جسدك وبشرتك مثلا مهما أعطيت من العلم والقلو والقوى والملك والسلطة والصوت أنت مخلوق من التراب لا تتكبر ولا تتغطرس ولا تتجبر أنت مخلوق من الطين منا خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى أي وقتا آخر يوم, يوم النشر ويوم الحشر قال المفسرون أي ومن تراب هذه الأرض خلق الله آدم وذريته وإليها يردهم بعد الموت لمواراة أجسامهم ومنها يخرج يخرجهم أحياء مرة أخرى للبعث وللجزاء هكذا فسر العلماء هذه الآية الكريمة أما الآية السادسة والله أنبتكم من الأرض نباتا هذا الكلام لنبي الله نوح ونوح عليه السلام هو أول المرسلين نعم هو أول المرسلين إنا أوحينا إليك كما نوح ما قال آدم بهذه الآية قال العلماء نعم نوح أول المرسلين أما آدم عليه السلام كان نبيا ولم يكن رسولا هذا هو كلام أهل العلم من الجمهور اذا منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ثم قال كما قلنا والله انبتكم من الارض نباتا قال انبتكم هذا اللفظ القرآني اختيار لغوي والله انبتكم من انبت ينبت انباتا وكأن الله رب العالمين ساوى بيننا وبين المملكة النباتية النبات نبات قال والله أنبتكم كأننا نبات ليس هناك فرق بينك وبين الضر وبين الأرز وبين الفول دواليك دواليك لأنه قال والله أنبتكم كما ينبت النبات إذا أنت والمملكة النباتية سواسية من هذه الحيثية والله أنبتكم من الأرض نباتا قال العلماء أي والله أنشأكم من الأرض فنبت نباتا عجيبا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا في يوم من الأيام يخرجكم من الأرض إخراجا الله أكبر إذا جاء هو موكل بالنفخ وإنما ينفخ فتخرج العظام البالية والأعظام الناخرة كلها تنبثق وتخرج إلى ربها وخالقها ذلك اليوم فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الودان شيبا السماء السماء منفطر به كان وعده مفعولا قال الإمام القحطاني رحمة الله عليه يوم القيامة لو علمت بشره لفررت من ولد ومن أوطان يوم تشققت السماء بحوله وتشيب منه مفارق الولدان نسأل الله رب العالمين الكريم العلي الجليل العظيم الرؤوف الرحيم أن يرحمنا في الدنيا وفي قبرنا وفي قيامنا أمامه يوم القيامة وأن يتلطف بنا يا ربنا وأن يمن كتابنا ويبيض وجوهنا وييسر حسابنا إنه ولي ذلك والقادر عليه ألا فصلوا وسلموا على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين وإمام الغر المحجلين وعلى أصحابه الأكرمين الأمجدين استغفر الله إنه كان غفارا godiya ta tabbata ga Allah jalla jalaluhu buwaye gagara misali dukkanin yabo da kirari da jinjina da kambamawa shi kadai ya cancanta da su duk wanda aka yi masa aro aka ba shi ba nashi bane wanda kuma aka yi masa ya rudu kansa ya gingiringin ya cuci kanshi da kanshi ya kamata ya tuna cewa shi ba tsartuwan maniyi ne asalinsa daga ƙasa ne kuma zai zama nama ga tsutsa sai wanda Allah ya tsare lokacin da aka sa shi a cikin akwatin da sayyidina Uthman ke cewa tsoro na in na shiga wannan akwatin ba mutuwa nake jin tsoro ba kirari ya tabbata gare shi jalla jalaluhu mabuwayi gagara misali tsira da aminci su ƙara tabbata ga shugaban halitta farin jakada annabi Muhammadu babba ɗan Abdullahi wanda mutum da aljan ya tabbatar da mutuncinsa da cikar kamalarsa sai wanda ke daudan kafirci da munafinci a zuciyarsa wanda ya bi shi ya tsira wanda ya bar shi ya lalace wanda ya riko da sunnarsa ya ci riba wanda ya kirkiri abin da bai sani ba ya daukan makansa bala'i kiyama na zuwa gaisuwa da neman yardar Allah ta ƙara tabbata bisa sahabbansa gwaraza dakka daɗaɗa kirkaka salihan bayi musamman gwarazan nan guda hudu sayyidina abubakar siddiq da umar al-faruq wanda da shi a tsakanin ƙarya da gaskiya da kuma Usman zunnurain ma'abocin haske guda biyu da kuma aliyu baban hassan da husaini dukkaninsu allah ya ƙara musu yarda ya ƙara musu rahama ya ƙara musu mutuntawa ya ƙara musu tagomashi a wurinsa ya ƙara musu fada isa ta fada a fadansa waɗannan bayi na Allah ne sahabbai duk mai zuciya mai rai ya san akwai bashi babba a kansa dangane da su da bai biya ba ina kuma zai iya biya ɗin ɗayansu in ka ɗauke shi gwagwarmayar da ya yi sadaukar da rai da ya yi da dukiya da ya ciyar da alkafira in ka so ka ari wannan hausan da ya yi saboda wannan addini ya daga har ya zo gare ka gare mu gare su to ashe babu wanda ke da imani da zai kalle su da rainawa sai wanda shaidan ya fitsara kansa ya wanke masa hannu a ka kuma ya gamu da fushi na ubangiji da tsinuwa ta mala'iku da bayan Allah na nagartattu kuma Allah ka kare mu to muna gaisuwa ga waɗannan sahabbai da dukkanin waɗanda suka bi su da kyautatawa musamman manyan tabi'ai da suka biyo baya da kuma jinjina ga shugabannin mazhabobin nan guda hudu waɗanda Allah ya bayyana addini a dalilin ijtihadin su babban limami al-imamu Abu Hanifa an-Nu'man ibn Thabit da babban limami Malik ibn As al-Himyari al-Madani al-Yamani a asalinsa limamin gidan hijira da kuma babban limami al-imam Muhammad ibn Isma'il la Muhammad ibn Idris Shafi Abu Abdullah wanda ainihin balarabe ne dan makka ne haifaffen zirin Gaza da kuma babban limami Abu Abdullah Ahmad ibn Hamdan Baili wanda uwarsa ta ce tunda babanka ya mutu ba zan yi aure ba sai na tsaya ne maka tarbiya dan ka zamanto babban malami duniya ta amfana da kai duk muna musu gaishe gaishe irin su Ibn taymiya manyan mutane irin su ibn eh, hanbal ga sanan manyan bayi har ka zo kasan mu shehu usmanu dan fudi da kaninsa abdullahi Gabala Rabin hausa da muhammad bello mai infaqul maisur da ainihin babban mutum a sheik aukwamud gumi dukkaninsu da sauran malaman suna gaba ɗaya sun cancanci gaishe-gaishe domin iya shaidan mu alkhairi suka tsaya domin shi akan haka suka mutu wa nahnu ala zalika min ash-shahidi Allah ka tada mu da su gaba daya a karkashin inuwar sayyidul musallin kuma shayar da mu daga ruwan alkawthar daga hannunsa mai albarka allazi idza sharibna la nazma'u ba'dahu abada ƴan uwa masu girma bata ta ɗauko awi ne kamar guda shida <clears throat> ba ma kama bane su ne guda shidan amma na ce kamar ne in nuna mana ba na faɗa ba ne hasran wa kasra suna da yawa saƙonin da ke ɗauke aya ta farko ita ce aya mai lamba mai tanda tamanin da ɗaya a cikin sura ta biyu inda Allah ta'ala ce wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la kuma sannan ku ji tsoron wata rana da za a mayar da ku zuwa ga Allah kallon wannan magana Allah sai ce wata rana bai ce ranan nan ba sai ya nakara ta wattankiru huna littahwil tahwil bilha ba tahwil ba ballantana ka ce an ah, hawala ne Allah ya ce ku ji tsoron wata rana da za a mayar da ku a cikinta zuwa ga Allah sannan a saka ma kowace rai abinda ta aikata ba kuma za a zalunce su ba dan ya faɗa game da wannan rana ya ce la zulmal yawma yau kan babu zalunci kamata dinu tudan abinda kai shi zaka gani in kai manassi girman kai kai ka sano idan ka bi karantarwa ƙarra wannan kai makanka in ka juya kai makanka misali haka misali wanda ya tarbi sabo kai tsaye shi ya sano addini dai wadihi ne jali qadi saboda haka Allah ta ku ji tsoron ainihin ranar da za a mai da ku zuwa ga Allah sannan kuma kowace rai a saka mata kan abin da ta aikata wannan rana tana da ban tsoro dukkanin taƙi na jin tsoron zuwanta Allah ka suturta mu kafin zuwanta da kuma lokacin zuwanta ƙarƙashin wannan aya malaman tasiri na cewa ai ku ji tsoron rana wadda a ciki za a mai da ku zuwa ga Allah sannan kuma kowa a cika mai abin da aikata ku kalli maganar za a mayar da ku ka duba ba ma kai za ka mayar da kanka ba la'alla kai ne ka kai kanka makabarta ziyara kai ka je asibiti da kafar ka ziyara kai ka je makaranta neman ilimi da kafafunka amma nan kafar an malkashe wal taffati saqu bisa ila rabbika yau ma masa shi yasa ce turja'una bil maf'ul lil majhul bai ce tarji'una ba to ku tsoci ran da tafiya ma sai an kai ku ran tana zuwa wannan aya ta farko kin da haka hikimar wannan maganan mutuna wannan rana tana zuwa tunda har Allah ta'ala ya ambace ta yace ku tsorace ta to tunda kenan kaga Allah ya azzama sha'aninta Allah shine al azim suka ce idan Allah babba ya babbantar da abu to babbantakar ta shallake tunanin mai tunani kenan kuma Allahu al-azim إذا عظم العظيم الشيء إذا وصف العظيم الشيء بالعظم فإن العظم فوق تصور المتصورين Sara ku ji tsoron ran da za a mai da ku zuwa ga Allah a kuma saka ma kowace rai kan abin da ta aikata ba kuma za a zalunce su ba aya ta farko kenan to kuma sai ya ambaci aya makamanciyar wannan a cikin aya mai lamba 111 a sura mai lamba goma sha shida suratun nahali ya ce yau mata ati kullu nafsin tujadilu an ha wata waffa kullu nafsin ma amilatan ya ce ma kasabat nan kuma ma amilat kasaba amila duk ɗaya ne ai ku tuna ranar da kowace rai za ta zo tujadilu an ha. malaman tafsiri na cewa Allah ya ƙara musu albarka wato kowace rai la yahummuha illa difa an nafsiha shine maran tujadilu kowace na kiciniya a wallahi Allah ba ni bane ai hatta ma a ranan kafirai na cewa wallahi rabbina ma kunna mushrikeen a fa ubangiji ba ba bane Allah ya ce unzur kaifa kadaba wala anfusi kalle su yanda suka yi makansu karya, yanzu kuke ja in ja to Allah na cewa ranar da kowace rai za ta dinga kiciniya ta kubutar da kanta shine ma'anar tujadilu an nasiha kuma kowace rai za a cika mata abin da ta aikata ba za a zalunce su ba dan Allah ba ba bane ya kuma ce la zulmal yawma yau dai kan babu zalunci tare da cewa a kowane lokacin ma babu zalunci suka ce wannan ba shi da mafhumi karka ce mafhul mukhalafa to yana yi kenan a'a da yace la zulma al-yawm yau babu zalunci kenan sai a fahimci in babu yana yi kenan a'a suka ce mithlu hadha la mafhuma lahu haka suke nemi in kaji su yi magana a harshe na ilimi ma'ana a yau a kowane lokaci inni haramtu zulma ala nafsi kamar da ke cikin sahih muslim hadisi wanda yake qudsi to yan masu girma waccan aya ya ce ma kasabat wannan kuma ya ce ma amilat babbar magana ran da kowa za a cika masa abin da yayi Allah ka samu yi kirki Dan mu ga ainihin cikawa irin ta kirki sannan sai kuma aya ta ainihin uku wadda ita ma sai ta fassara maka ma'anan aya ta 281 da aya ta 111 ita wannan ita ce aya mai lamba 18 zuwa 19 je ka ƙasa a cikin sura mai lamba 59 suratu al-hashar mai Allah ta'ala ce ya yi Allah wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin na'am ashe wannan gadin ita ce yawmin a can a nan wurin nan a duniya ya ce wata rana ya ce ainihin gobe shi ne bahaushe kan ce gobe tashin kiyama gobe tashin kiyama wannan yana cikin adab na bahaushe tashin kiyama gobe kiyama an gane har akan ce Allah ya sa muna da rabo ranar juma'a ƙarshe gobe ce ta ƙarshen aiki to sai wannan sai samu intilai a kwakwalen yara aka dauka ai goben nan ana nufin gobe asabar ne a an ba shi da kai gobe kamar da Allah ta'ala ce gadan ne ai araftum kiyama ba za ta tsaya ba sai ranar juma'a haka ya tabbata a nassin hadisi har ma ya tabbata cewa hatta dabbobi suna jin tsoro duk juma'a in ta zo suna tsammanin ko ita ce la ilaha illallah to Allah ya jinjina ya girmama wannan ranar kwarai da gaske ku ji tsoron ainihin ranar da kowace rai za a cika mata abin da ta yi an gane sannan kuma ran da za a mai da kowa zuwa ga Allah mahalicci ita ce wannan aya da ke cikin sura ta hamsin da ta rakamai da na faɗa sannan kuma aya ta gaba wato aya ta hudu bayan an mutu ɗin sai kuma Allah ke nuna mana wai ita ai wannan ma ƙasar a ciki kuke rayuwa a cikinta kuma ake binne ku a cikinta za a fito da ku wato ashe ƙasa tana da wato ayyuka aƙalla kamar ka ce uku bisa nasin ƙur'ani ana rayuwa a kanta ba ta taɓa ƙosawa ba ba ta taɓa cewa nauyi ya ishe ni ba katafilolinku sun yawa mashin mashin motoci masu ɗauke da rukuni sun ishe ni ba ta taɓa ba kamar da samaniya ba ta taɓa kecewa ba hal tara min futur ka taɓa ganin ɓuliya da yagiya da fankewa abadan to sai ce ƙasar da ake raya ku a ciki ya ambaci wannan a cikin aya mai lamba ashirin da biyar a cikin sura ta bakwai qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna haka ne wa minha tukhrajun Allah ya ce a cikinta kuke rayuwa a to ba haka bane duk abin da Qur'ani ya faɗa kallaman zaka iske haka ne kuma a cikinta kuke mutuwa ka taɓa jin mutum ya je samaniya ya mutu a can sai dai daga ƙasa ɗin ya tafi ya yi haɗari wani abu ya faru amma mu 'yan ƙasa ne asalinmu daga turɓaya ne mawaƙi na cewa khuliqtu min turabi fasirtu shakhsan ta'allamtu al-fasahata fil khitabi wa udtu ila turabi fasirtu fihi ka'anni ma khuliqtu min turabi yace daga ƙasa aka halicce ni har na zama mutum har na koyi azanci da fasaha cikin zance can aka mai da ni uwar tawa dai kai ka ce ba a taɓa halitta ta ba sai dai a ce ga kabarinsa can ai ma kabarin ya shabe mu ma su gane ko ina ne la ilaha illallah inda za ka je makabartan Madina ya kai bawan Allah ka kalli kaburbura da ke kwance a wurin baka iya cewa wani ne muka binne shi bara lokacin umra da aikin hajji lamarin ya wuce tunaninka da iyawarka ba ma sai ka tafi da nisa ba je ka makabartar taro ko ta dan dole ko ina a karanta mai albarka inda ka binne mutum a yau gobe sai ka iske binnewar har ta shallake da kusan kilomita biyu ko uku ina mutanen suke ainihin nas ka allam yi khulaqu aw lam yakunu wa hal shay'un yasunu min albawari bawari yace wayo kamar ba a yi su ba kamar da dai ba mu yi murmushi da su a duniya ba kamar da dai ba mu yi rigima wani ya ja wani ya ja ba ai rayuwa ce kamar da dai ba mu yi cinikayya da juna ba sun tafi kai ma za ka tafi ni ma zan tafi yanda ka wanke za a wanke ka yanda ka kafanantar za a kafanantar da kai yanda ka gauraya ruwan wankan gawa da ma'us da, da ganyen sidir madukukus sidir haka za a yi maka haka rayuwar take to mai duka na ba mu labari cewa a cikinta kuke rayuwa kuma a cikinta daɗa kuke mutuwa kuma daga cikinta za a fito da ku sai ce tukhrajun amma ka kalli qur'ani da kyau game da rayuwa sai ya danganta aikin gare ku dan ya ce fi hatta hayawun ko ba haka ba ta haya yana rayuwa ai bai ce to yana ana rayuwa da ku ba a ku kuke rayuwan ai sanai ce fi hatta mutun a ciki kuke mutuwa amma fitowa daga kabari sai ce wa min ha tukhrajun za a fito da ku sannan kun sani da zaran mutum ya mutu farkon abin da suka ce ake mantawa sunan shi haka malamai suka faɗa bincike suka ce ka kalla da kyau mutum na mutuwa sai a ce ina gawar ah yana da suna ai ai muhammadu ne ai yahaya ne abdulkarim ne kaza kaza ne amma ba mai cewa ina muhammadu kamar ana gaya maka an fi sanin wannan ne ibana kana hayya lokacin yana da rai amma al'an alhayatin ta har sai ce ina gawar ko da larabci aina jussa haka suke cewa jussa ko jussna da turanci where is the ina cops din take ina sunan yake wai ka san hatta ma sunan wai aro aka baka za ma ka rabu da shi kana mutuwa da an ɗauki gawa a ce ina janazar take ba a ce kuma ina gawar can kuma a ce ina kabarin sa yake sai an ambaci kabari sannan sunanka mudafun ne mudafun ilai kai jama'a kafa bil mar'i aran an tarahu min ash-sha'n ar-rafi ila al-hitat inji mai zuhudu yace ya ishi mutun kasawa ka ganshi daga lamari mai kololuntuwa ya koma kwanzo zo ba shi bane da can kai ne go ba kai bane yan uwa sai mu tattale mu kintsi da ayyuka na gari da tsarkake zuciya Allah ka taimake mu Allah ya sake faɗi a cikin aya mai lamba hamsin da biyar a cikin sura ta ashirin minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum tarata mai ukhra daga cikin ta muka halicce ku cikin ta za mu mayar da ku kuma daga cikin ta za a sake fito da ku marratan ukhra in ka ce marra shine wani shudi in ji na soro sukan ce shudi ma'ana ai maimaici maimaici na gaba za a fito da kuma dama daga ita kuka fito ciki za ku koma da haka in mutum ya mutu ka kalli masu hikima suka ce shi yasa jikin kan yi nauyi yakan yi sha'awar ya koma ƙasa kawai in ya mutu in ba dan wanka ba kare hau ma kan gado kuma da shi ƙasa sai dai ku ɗora shi a kan makan murtafi don a samu a wanke shi da fata an gane sai ka iske ya fiye nauyi sai tafiya ƙasar tana ziga ido ya kafe rai ya tashi Allahu akbar ya je ga ubangiji a yi masa fareti na kirki idan salihi ne Allah ya sa a girmama shi albaka ta tabbata gare shi saboda nagartansa Allah ce amma nan ba gun zama komai da shi kabari can na kaddara za a zauna tukun shirin alkhairi na a kabarinsa kafin ya fito in ko lalatacce ne la ilaha illallah kamar da ke cikin hadithin ibn maja sai ƙasa ta ce wallahi dama cikin waɗanda na fi fishi da su babu irinka tun da ka zo kuwa za ka gani yace sai ƙasar ta matse har haƙarƙari a waza wannan shiga cikin wannan a buɗe masa ƙofar bala'i kafin ƙiyama ta tsaya idan ko nagartacce ne ƙasa kan ce wa in kunta a ahabba man yamshi ala zahari wa idh wullitani fasatara min karamatillahi lak tunda an kawo min kai zaka ga gara irin ta ubangiji zaka ga mutuntawa da babu irinsa Allah ka samu dace irin wannan mutum shi zai ce ya laita qaumi lamun bima ghafara li rabbi waj'alani min al-mukramin Allah ka samu dace sannan kuma a aya ta gaba aya mai lamba ainihin wato sha bakwai ta takwas sai Allah ce wallahu ambatakum min al-ard nabata Allah shine wanda ambatakum ya tsirar da ku kaga nan an daidaita mu da al-mamlakatun nabatiyya the vegetable kingdom al-mamlaka an an daidaita mu da ainihin masara da shinkafa da iburo da acca da kaza da kaza dan aina bat ne su ai sai ce wallahu an kun Allah ya tsirar da ku tsirarwa da ya ga dama sai ce wallahu khalaqakum khalqan sai ce an batakun wato yanda ainihin tsiro ke shan ruwa ta tsiro haka ɗa namiji ke kwankwaɗon maniyi ma'ana in aka zo min lokacin jima'i na alkhairi shi ma ya girma ya taso yanda ƙasa ke kumbura da shuka haka cikin mace ke kumbura da ainihin shukan ɗa yanda ƙasa ke tsagewa ta fitar da shuka haka ainihin mace ita ma subhanallah Allah ke fitar da mutum saboda wannan sai Allah ya kamanta mu da shuka ya ce ambace ku ku gane maganar da kyau amma sai ce mai su mai yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja mai da ku cikin ƙasa ya fito da ku fitarwa al-maf'ulul mutlaq ikhraja kaga duk ya ambaci shigarwa da fitarwa waɗannan na nuna mana wato ok ashe dan adam dai ya zo kawai wato ya yi wani aiki ne a nan duniya duk abin da ka sani duk rayuwar nan akwai makasuri ko abinci aka kawo maka yana da farkon ci Za ka fara da bismillah ka kammala da alhamdulillah zai at'amani kaza kaza kaza ko tufa kasa ka yi bismillah ka gode shine kakanninmu suka yi wata Hausa in ka kai musu ziyara sukan ce yanda kuka zo da bismillah <laughs> Allah ya sa ku koma da alhamdulillah kalma hakima hikmatun baliga fama tughni an-nuzur da haka haka rayuwa take haka nima haka ma. mun zo ne wannan fili kawai fi sha hakikanin rayuwa wa inna dara wa inna al-akhirat lahiya al-hayawan hakikanin rayuwa kenan amma farashin ayyuka na kirki farashin karatun qur'ani istighfari tuba daga zunubi yawan salati ga shugaban halitta annabi Muhammad kyautata ma ‘yan uwanka da addu'a ta gari ko da abin da Allah ya hore maka na ilimi ko dukiya ka zamanto mai sada zumunta ka kasance mai haƙuri a rayuwa ka kasance mai tawadu ba mai jiji da kai ba ka kasance mai tunanin mutuwa ka kasance kafin yammaci za ka iya mutuwa sautari mutum ya kwanta yana a kwana lafiya sai a ɗauki gawar kuna ina shekaru kusan sha biyar a nan kan ta mai albarka wata mace labarin ta zo mana a cikin daga cikin unguwannin kawo in ba ta yi sallama da kishiyoyinta ta shiga ɗaki ta kwanta tsotsayi sai ta bar kyandir na ci a ɗaki ta yi sallama da 'yan uwa malam bacci ya ɗauke ta lokacin da kyandir ya faɗi shedan ne ya turo bera yayi haka dan yana yi Allah ya kara masa la'ana malam sai kendir din malam sai kama katifa kuma katifa irin ta ciyawan nan kafin ka ce wani abu daki ya ɗume da wuta bata an kara ba wutar ta yi ƙarfi sosai a taƙaice kawai sai ake jin kururuwarta makwauta sun zo ana ta buga kofa ina har silin ya babako jihimu duniya zai faɗo a kanta da ta gaba sarki sai Allah sai ta rungume jaririn kawai ta rungume jaririn bayan da za ta yi ta rungume shi haka aka zo aka samu gawar yaron ya kone kurmus ya nane ya liƙe a jikinta Allah ka rubuta mata shahada ya rabbal alamin to kaga ai ban kwana ta yi alaba mu alkhairi amma sai ta waye gari da alkhairi babba insha Allah tunda muna mata kyakkyawan zato ta mutu da imani insha Allah wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafiz yan uwa masu albarka waɗannan su ishe mu sanin makasudin rayuwa daga ciki aka yi mu ciki za mu koma Allah muna roƙonka ka ba mu ikon rayuwar da kake so ka kiyashe mu tabewa اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وبطنا صابرا وتوبة نصوحا قبل الموت ومغفرة بعد الموت ونصيبا وافرا من الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم سلمنا من العيوب كلها الظاهرة منها والباطنة اللهم ربنا يا خالقنا يا رازقنا ويا مولانا ويا مغيثنا ارحمنا والطف بنا يا رب العالمين واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الخاشئين المتواضعين غير متكبرين يا رب العالمين اللهم جنبنا الفواحش كلها يا رب العالمين اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا عقل يا رب العالمين اللهم عليك بالكافرين وعليك بالمنافقين أينما كانوا يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عباد الله قوموا إلى صلاتكم